Jama'a Assalamu alaikum. A makon da ya shige mun ji Malam Dauda ya fara mana bayanin yadda ya koma ƙauyen su mai suna mu yangal da kuma yadda ya samu labarin yadda wasu mutane uku waɗanda ya san su sosai suka yi wa matarsa fyaɗe har suka yi barazanar idan ta faɗa za su kashe ta. Ɗaya daga cikinsu ma kamar suriki ne yake shi dauda da kuma matarsa amina domin akwai wata ɗiyarsu da suka bashi ya aurar ma da wani ɗan uwansa a bayan da wata kotun da ke unguwar tudun alkali a Bauchi ta ba da belinsu. Biyu daga cikin waɗanda suka yi ma matar fyaɗe wato Umar Soja da Usman sun je suka taras da mijinta Dauda a gida a cikin dare. Ga bayanin da ya yi na abubuwan da suka faru. a shi ba damuwa sa ɗaukar yarinya ya ne damuwa sa ɗaukar raina ne. Da ya koma gida ko sa turo mu Usman da Soja. na yi sallah umaru soja mm. na yi sallah mangariba na yi lisha na kwanta ban yi bacci ba ma ana hira waje mm. ko suna jan buga mun gaurin kofa dama kullewai matana tana ce ita har ga Allah tunda aka mata wannan abu fa ita fa bata daddara ba fa ina ce da wasa ne abun na ce ba komai ba komai don Allah ki hakuri ci gaba da zaman mu tana ce wallahi ita bata daddara ba ah sai aka buga kofa kafin daga kai na kawai sai ga toshi guda biyu sun hasko ne aka kawai ina zuwa usman ina tashi daga kan gado na sai ce in kwanta na ce masa dan allah kai hakuri ya ce ka kwanta na ce maka na ce kai hakuri malam ce ka kwanta na gaya maka sai da muka haka da shi baki uku kai na ce ba zan kwanta ba in kwanta kashe ni ba zan kwanta ba sai na rungume shi kawai duk da wukansa da na rungume sai na daka shi a ƙasa ya samu ya tashi wannan da ya ɗora mun itace sai na sake shi sai na koma kan wancan to shine mati sare ni a nan usman shi ya cire mu wannan hannu shi usman na kallon shi ka da shi cire mu wannan hannu ya sa sare ni ana da nan duk dai ba su kama ni ba wa sun daga ciki na kada shi na koma kan sojan shi ma na kama shi na kada shi sai na rufa su a na sai na yi waje lokacin jini yana zuba kamar yaya kawai na ji ɗuminsa kamar an girka ruwan zafi sai na yi tunanin cewa wannan jini na da yake zuban nan idan na yi minti uku da tare da su idan na faɗi za su ƙara sani da har ga Allah sun ne an kashe ni ina ba su tambaye ni wani abu ba ba shi kawo wani abu ba su dai kawai sun zo su kashe za su kashe ni kawai in kwanta kashe ni na samu Allah ya taimake ni da nisan kwana kawai sai Allah ya fidda ni daga cikin wannan ɗaki lokacin mata na ita ta yi guduma hmm. tana ta kan kwalala daga ba ta ɗauka ma sun kashe ni sai ta gani a bayanta ina da ɗaya sandana hmm. na ce mata amma na fita hannun su amma sun cire mun hannu sai ta ce to yanzu wane ka shiga ɗaki makwabci na na ce ni wallahi ba zan iya shiga ɗaki yanzu ba in shiga ɗaki su sake dawa su rufa na cikin ɗaki ba zan iya ba na ce mu yi cikin jama'a kawai mu yi cikin mutane to sai muka yi cikin mutane su aka tambayi nasa wanda suka sare ni na ce masu na sani umaru soja ne da su suka yi mu wannan rauni shi dukan sanduna umaru soja shi yake mun dukan sanda shi usman shi yake sa rana da wannan addan shi ya riƙe adda har ga allah shi ya riƙe adda to da aka ji ma wannan rauni ni kuka je asibiti ne kuka je ko kuma ya kai eh, da aka sare ni na gudu sai na je cikin makwabtanmu sun ce ga abun da ya taru sai aka taru a kaina jama'a maza da mata aka haɗu dai a rasa yadda za a yi sai aka gudu aka je aka daga aka je wajen sarki na tukuna sarkin munyangal aka karanta masa bai ce zai zo ba bai ce ba zai zo ba aka je aka gudu aka je wajen wani dan danga sace ce ba zai zo ba amma mu tafi wajen alhaji halilu shi wa ne alhaji halilu alhaji halilu na dan dan bijilinti ne shi dan banga ne na yola doka kenan yawwa to shine da aka je wani aka ce ba za zo ba aka gudu aka je waje yayan aka ce masa ga abun da fara da kanin safa shine ya ɗauko mashin da gudu shi ma da ya zo ya samu hannuna an sauke ta ƙasa tana gabana ina kallon hannu a ƙasa ina duba guntun nan ina duba kuma wannan hannu a ƙasa gaba da hankali na gama tashi kawai jini yana ta murɗa ne to sai ce ka san wanda suka sare ka ne na ce masa ina sani ya ce to yanzu a bar maganar sara nan tukun a tafi asibiti muka zo muka tafo muka shiga yola doka aka je aka daga alhaji halil dan danga dan bijilinti ya zo a sami yana kwance aka yi magana mota duk a lokacin na san abin da ake yi aka yi maganar cinikin kuɗin mota suka ce ba su naira dubu bakwai zuwa bauchi aka ba su naira dubu bakwai na shi a ɗauko ni je lafiya na fi naira dubu bakwai din nan aka ɗauko mu muka zo bauchi misalin karfe uku muka zo wajen tanshi ko mm. aka samu yan sanda shi alhaji halilu a matsayin yawa police station mm. shi a matsayinsa dan vigilante mm. ya je samu yan sanda ya karanta masu ga abun da yake tafiya ga abun da yake tafiya mm. shi ne dan sanda ya shige mu muna bin sa mota zuwa wannan asibiti suka gabatar da mu da mu gaba daya ma likitoci da su. shi kafin na aka karbe mu yawwa na kwana waje na karsa kwana waje aka yi mun jinya sai da safe ina lokacin ma sai da gari ya waye jinin na ya ya tsaya tun cikin dare nan su toshe nan na ya budu su toshe nan na ya budu shine suka ɗauki wani karafu guda biyu sai suka tura cikin jinjiyoyin jinin nan sai suka bar mun karfin guda biyu lokacin ne aka samu jini ya tsaya kafin nan suka yi wani hikima hikima sai daga baya na kwana biyu ka sa ka ɗaura mu ruwan jini leda biyu ka sake cewa ka za ka ƙara mun laɓata ledan ban da ruwa ruwa ka gani ya buta goma na sha ina gani ma zai fi goma ban da allurai sai washe gari kuma A kashe to yanzu abin da za a yi mun aiki ka ɗauke na ka kai ni ni kaɗai a wajen daga ni sai allah sai masu yin jinya na su kai mun aiki suka ce sai don ba su naira dubu goma kafin nan su ɗinka wannan hannu to kuɗi na ba su cika na asibiti ne asibitin na gidan saman nan eh ban taba zuwa gurin ba wannan mun hau sama can aka sauko da mu kasa aka mana aiki hmm. da hankali asibitin gwamnatin tarayya kenan yawa to shine hmm. to shine suka sha ba su naira dubu goma aka ba su suka je suka yi mun aikin hannu suka fito da ni daga cikin wajen bayan ban sama inda nake ba to shine lokacin da suka dauko ni sai suka damga ma iyali da ni kenan hmm. tana ganin cewa lokacin tashi ni ba na ma motsi ni ban sani ma ba sai daga baya an ɗauko ni an kai ni can kasa kafin na gane inda nake hankali na lokacin ya dawo nake karanta mata ya aka yi kuma na gani da ganan inda nake yanzu ta ce ai lokacin da aka ɗauke ni ana tura ni a wani ɗan keke ba dare ta kama ba ta ɗauka ma zan tashi ba Allah ya taimake ni kuma gani na tashi mm. na so mu samu lafiya yanzu to shine a lokacin na ke karanta ma hukumar nan ni har ga Allah wani bangare ta mun adalci wani bangare ba ta mun adalci ba don har ga Allah idan an san mai laifi ya aikata laifi bai kamata ba an sai ya yi laifi a bashi kwana da kwana kai ba su kama mu wayannan mutanen ba sai ma na ce tuni a zuciya na ma wayannan mutanen ba za ma kama su ma ba na karanta mu wannan yan sanda haka ashe ni har ga Allah hukuma ma ni har ga Allah akwai inda ba ta mun adalci ba akwai layin da ta mun adalci ko ta ina ta mun adalci ta ina ta mun adalci ne ta karbe ni a jinya ana mun jinya an kawo ni bangaren jinya likitoci sun karbe ni kaga wannan waje idan ta ce ba za ta sa hannu ba za yi ajiye ne amma tunda ta sa hannu an karbe ni kaga a wannan layin duk rashin mutunci zan ce amma mutunci amma tunda ana ce ga masu laifi sun tambaye ni bangaren masu laifi na san su na ce masu na san su mutum nawa na ce mutum biyu ne wani da wani ne me ya kamata yi sa kama musu da gaggawa ka su gudu kuma su din nan ne wanda suka yi fyaɗe wa mata kuma su ne dama su din ne ba wani ne kai din nan baka zauna da su a kotu ba ne ban zanna da su ba ban zanna da su a kotu ba gaba ɗaya abun namu in mun zo kotun mukan gani kawai a wasu abubuwa wanda suke tafiya ba gaskiya ka kula ma ba kotun ma ba inda gaskiya ka kula za a neme ni za nemi iyali na za neme su ko da suna da lauyan ma in gabatar da damuwa na su gabatar da nasu ko da za su yi musu ma sai mu wannan zama da su amma su kare suke zama su mu ba mu zanna ma ba mu za mu zo ne kawai mu asaran kuɗin motar mu alƙali dai bai saurari ta bakin ku a wallahi ni bai saurare ni ma ba har ga Allah tunda bai yi magana da ni ba amma ina kallon sana kallo na. masu sauraro a shirinmu na gaba za mu nemi jin bayanin yadda ake ciki game da su waɗannan mutane da suka yi ƙoƙarin su kashe dauda wato umaru soja da kuma usman a huta lafiya.